ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا <coughs> جدد أبو ديربو جعل الله وسين سلكي من قوة من قومي وأن يكاوم وأن يمتي مبير دوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara 1443 Allah madaukin sarki cikin ikonsa da yardarsa ya yarje mana haɗuwa a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba fatanmu Allah madaukin sarki ya datar da mu ya tsora mu kan daidai mun kasance muna tafsiri cikin suratul isra mun karanta aya ta farko ayatul isra mun karanta aya ta biyu da ta uku ayoyi da suke bayani akan annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il Allah madaukin sarki ya ci gaba da bayani akan banu Isra'ila irin hukunce-hukunce da abubuwa da Allah madaukin sarki ya saukar cikin littafinsu Allah ya ce wa qadaina ila bani isra'il فقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله يسير وقضينا الى بني اسرائيل للي من سنر دبنو اسرائيل في الكتاب اتكل التافز سندما انت من انباس للتافز واتينا موسى الكتابه kuma aka ce waje allahu hudan li bani isra'il littafin shiriya ne ga banu isra'ila abin da yake cikin littafin Allah madaukin sarki yake mana bayani yace wa qadaina ila bani isra'il mun sanar da banu isra'ila fil kitabi a cikin littafin su yawancin qada ko Kabaina ko qudiya idan ya zo cikin alkur'ani mai girma yana ɗaukan ma'anar an hukunta amma labarin anan ya sha bambam Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijin ka hukunta cewa kada ka bautatawa kowa sai shi wa qudiya al-amru wastawata 'ala al-juli sai aka yanke hukunci aka gaba musu azaba amma malamai suka ce qada ko qabaina duk lokacin da ya haɗu da ila zai baka ma'anar a'lamna wa akhbarna kenan wa qabaina ila bani isra'ila fil kitabi ay a'lamna wa akhbarna bani isra'ila fi kitabihim at-taura mun sanar da bani isra'ila a cikin littafin su at-taura kwatankwacin wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa game da annabi lutu alaihi salam yace wa qadayna wa qadayna ila wa qadayna ilayhi al-amra anna dabira محل شاهد وقضينا إلى a can gurin an sanya ila sai ya ɗauki hukuncin sai aka sanar da shi annabi lufa alaihi salam cewar lallai mutanensa za a halakar da su wa qadaina ila bani isra'il mun sanar da banu isra'ila fil kitabi a cikin littafin su a taura da aka ba su na shari'a Allah yace la tufsiduna fil ardi marratayn la tufsiduna fil ardi jama'a mu tara hankalinmu da kyau mu fahimci wannan guri Allah ya ce a cikin littafin banu Isra'ila shi Allah ya sanar da su ku nan banu Isra'ila za ku yi barna a doron ƙasa su biyu barna la tufsiduna fil ardi marratayn barnan da banu Isra'ila suka yi a duniya ya fi dubu amma wannan barnan da aka ce sau biyu barna ce ta musamman me yasa Allah ya sanar da su Allah yana son barnan ne a'a baya so ya ce su yi barna a'a bai ce ba ya hukunta ya wajabta musu wannan barnan bai hukunta ba don ubangiji Allah subhanahu wata'ala baya son sharri kuma ya baya umarni da sharri amma kuma ilimin Allah subhanahu wata'ala ya riga duk abin da zai faru a duniya wannan taron da muke yau na tafsiri kafin mu zauna mai wannan zaman كي كاظم أهل جسا ميدك السيد بشكرة دبو حمسن الله يربطا يتني يسا أكا ربطا زامي وانا زمان تفسيري وانا الحديثي لي قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء saboda haka babu abin da zai faru a duniya wanda Allah bai sani ba kasancewar kuma abin mummuna ne Allah ya sani ya bar shi ya faru bai nuna Allah ya yarda da shi ba muna fatan an fahimta wannan yana da alaka da abin da ainihin kaddara sosai da ya kamata mutane su fahimta a cikin ilimin Allah tun sun azal yana da ilimin cewa su banu Isra'ila mabardaka ne kuma a cikin barna da za su yi akwai manya-manyan barna guda biyu da za su yi a doron ƙasa marrakai ya ce wala na uluwan kabira sannan za ku yi girman kai ku yi zalunci a doron ƙasa zalunci mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma ɗabi'a ta ta isra'ila yawancinsu duk inda ka gansu su sharri duk wani annabin da aka tura musu sai ya yi fama da su mutanen da ba ce su yi noma ba ba ce su wahala ba da su da annabinsu aka ce abincinku daga sama zai rinka saukowa kullum idan lokacin karin kumallo ya yi abinci zai sauko daga sama abin sha zai sauko daga sama su ci su sha su ƙoshi shi ba noma ba kasuwanci ba komai suka ce ya musa lan nasbir ala fa'alin wahid وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد حسبك حسبك يوا حسبك محل الشاهد kawai bike so suka ce ya kai Musa wannan abincin ya ishe mu ba ma son abinci iri ɗaya kullum a canza mana me kuke so yace fakhrij lana min tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fubiha wa adasiha wa basaliha wai albasa suke so su ci ba shi yasa annabi Musa ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ba abu daga zama? ku ce albasa kuke so kakumanta banu isra'ila su ne cikin taurin kansu suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya ka bashi kawai ba suka ce inna allaha faqirun wai Allah matalauci ne su ne masu kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su suka ce lan tamassana naru illa ayyaman suka ce su wuta ma ba za ta kone su ba amma wuta za ta ci su to wa'ansu ranaku ne kidigaggu suka ce yadullahi maghlula a'udhu billah ghullat aydihi wa lu'inu bima qalu suka ce Allah marawaci ne baya bayarwa babu irin sharrin da ba su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka su tana da yawa amma a cikin littafin su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimaka musu yace a ilimi na fa na riga na sani cewa za ku zo ku yi barna su biyu manya manya yanzu dan Allah idan mu na aka gaba na haka ba gyara za mu yi ba sai mu gyara amma su banu Isra'ila suna giran lokacin ya zo su aiwatar fiye da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su labari Allah yake la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum ibadan lana بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاءوا خلال الديار وكان وحدا مفعولا Allah ya ce fa iza ja'a wa'du ulahuma wannan barnan guda biyu da za ku yi idan wa'adin barnan farko yayi daidai lokacin ya zo yace ba'athna alaikum ibadan lana za ku yi barnar amma ba za mu bar ku ba Allah ya ce idan kuka yi barnan ba'asna alaikum ibadan lana za mu turo muku da wa'ansu bayi namu uli ba'sin shadidin ma'abuta ƙarfi mai tsanani fajasu fila na diyar yadda kuka yi zalunci kuka yi barna to haka nan wa'annan bayan namu za mu tura muku su mu dora muku su su yi muka ɓarna su kukkutsa tsakanin gidan dajinku su kore ku daga garinku su kama matanku su mayar da su bayi su kama 'ya'yanku su mayar da su bayi su rugurguza ainihin gurin ibadan wanda yake shi da baitul maqdis Allah ne ba su wannan labari kenan tamkar abin da Allah yake cewa da su za ku yi barna sau biyu idan kuka yi barna ta farko ba zan bakku ba zan rama yaya Allah zai rama zai turo muku da waɗansu mutane majiya ƙarfi waɗanda suka fi ku iya zalunci sai ya ɗora su a kanku kuma ku ɗanɗana ko ɗarku jama'a mun fara kama ta shaku wannan alkawarin da Allah ya yi ba wai a wa'adi na farko ne kawai ba har wa'adi na biyun ma shi yasa anan yace fa idza jaa wa'du ulahuma can gaba sai yace wa idza jaa wa'du al-akhirati idan wa'adi wa'adi na biyu yazo za ku yi barnar kuma za mu ƙara ramawa ba su tsaya nan ba can gaba sai ce wa in ottum a duk lokacin da kuka yi barna sai mun rama an kama tasha da kyau jama'a <laughs> wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a dorin ƙasa Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh ba'dan bima kanu hakan na muke ɗora waɗansu azzalimai akan waɗansu domin abin da suke aikatawa haka muke dora waɗansu azzalimai akan waɗansu domin irin abin da suke aikatawa insha Allah zuwa ƙarshen tafsiri za mu zo kan wannan darasi Allah ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana idan wa'adin barna na farko yayi za mu tura muku da bayanmu majiya ƙarfi a zalimai sosai ule ba'sin shadidin majiya ƙarfi mai tsanani fa ja su filala diyar za su karkashe ku su shiga gidan da jinku su kukkutsa tsakanin unguwanninku wa kana wa'adan maf'ula wannan alkawarin dole sai ya tabbata in ji Allah subhanahu wa ta'ala to malamai suka ce malaman tafsiri da suka yi ƙoƙarinsu suka yi istihadi sai suka ce yahudawan sun yi barnar ta farko wa'adin ya yi sun yi barnar kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu da bayan Allah ina da suka yi barnar malaman tafsiri suka ce kissar da ta zo cikin suratul baqara kissar wani mutum jaluta wanda ya yi yaƙi da sojojin annabi dawuda alaihi salam to wannan mutumin shine kissar yahudawa suka yi barna a doron ƙasa suka saba wa dokokin Allah subhanahu wata'ala duk abin da aka ce su yi sun bari duk abin aka ce su bari sun yi lamarin ya kai su har suka kashe wani annabin su sunansa armiya wasu malamai suka ce a'a sunansa zakariya annabi zakariya kashe shi aka yi suwa suka kashe shi yahudawa annabi yahaya ɗan zakariya kashe shi aka yi suwa suka kashe shi yahudawa malaman tafsiri suka ce da wa'adi na farko ya zo suka yi barna har suka kashe annabawan Allah ubangiji Allah madaukin sarki sai ya rama da mai ya rama sai ya tura musu wato da ainihin wannan jaluta ya hada su da jaluta ya zo ya karkashe su da shi da sojojinsa wasu malamai suka ce a'a ba shine jaluta ba shine wani sarki mugu a zalimi da ake kiransa bukhtu nasar yawancin malaman tafsiri sun fi karfafa wannan bukhtu nasar mutumin babil ne mutumin babil ne malaman tafsiri sun kawo 'yan su isra'iliyat wanda yawancin malaman tafsiri ba su yarda da su ba amma sun ce wani mutum ne asalinsa talaka ya dinga shiga wani yanayi daban-daban ya fita daga wannan ya shiga wannan har ya zama sarki ya zama sarki sai ya taho da sojojinsa da rundunoninsa daga ina daga babil suka shiga sham baitul maqdis suka karkashe yahudawa suka ce a rana ɗaya sai a kashe ba yahudai dubu saba'in aka kwashi matansu da 'ya'yansu suka zanto bayi ina malaman tafsiri suka ce a yini ɗaya sai a kashe ainihin wato bai hude wajen mutum dubu saba'in a hakan nan aka karkashe su da yawa suka zanto kaskantattu waɗanda suka saura a duniya suka zanto 'yan kaɗan baitul maqdis da suke ji da shi a wannan lokacin aka ƙoƙona aka rugurguza guraren suka zanto an fi ƙarfinsu shi kenan daga nan sai suka ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala suka dawo ga Allah da suka dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukin sarki sai ya dawo musu da ƙarfinsu ya dawo musu da yawansu ya dawo musu da dukiyoyinsu ya dawo musu da ‘ya'yansu su da kansu suka fito suka ce da annabinsu annabi Dawud alaihi salam ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah muna son ka ba mu wani sarki jagora wanda za mu yi yaƙi a ƙarƙashin tutarsa saboda su yahudawa iya daga cikin ni'imar da Allah ya musu suna da sarakuna da yawa suna da ainihin annabawa da yawa da yake farda su ta yawa kowane zamani Allah madaukin sarki yakan ba su sarki tare da wannan sarkin kuma akwai mai akwai annabi wanda yake dora su akan tafarki yana ce musu Allah ya ce ayi Allah ya ce a bari shi yasa a wani gurin cikin suratul ma'ida Allah madaukin sarki ya musu gori annabi Musa alaihi salam yake cewa iz qala Allah yake cewa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ya ku banu isra'ila ku tuna da ni'imomin Allah akan ku ya sanya annabawa da yawa a cikin ku ya sanya sarakuna da yawa a cikin ku ya ba ku abinda bai baiwa duniya ba baki daya malamai suke cewa a alamu zamanihi ma'ana ya fifita su akan mutanen zamanin su ba mu ba domin mu Allah ya ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas mu ba su fi mu ba ukhrijat lin-nas to wannan shine wa'adi na farko kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma radadna lakum al-karrata thumma radadna lakum al-karrata alayhim wa amdadnakum bi amwalin وبنين وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا Allah ya ce bayan an shiga an muku ɓarna, yake sun masannan, radadina lakumul karrata alaihi sai muka ba ku ɗauki a kansu, sai kuka rama. shine lokacin da suka ce a ba su sarki za su yi yaƙi fi sabilillah an ba su wannan sarkin sarkin sun yi wannan yaƙin kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba su nasara shine Allah ya ce sun na kuma karrata a alaihi sannan muka ba ku a kan wa'ancan mutane da suka zalunce ku wa kun bi muka agaza muku da ainihin dukiyoyi wa banina muka agaza muku da 'ya'ya waja'alnakum akthara nafira sannan muka sanya ku kun fi dukkan duniya baki daya karfin soji sojojin ku sun fi yawa makaman ku sun fi yawa a nan gurin ne wani malami malaminmu na a jami'a islamiyya lokacin da muke gurin sunan shi doktor umar Usman دكتور عمر عبد العزيز ينادى للتافي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين للتافي نبدا مجلد بدا سنة للتافي آيوين دعك ظالنت أتكن القرآن من نجرما فكان جاهل المسلمين دكما هكذا المستشرقين littafin ya kai shafi 522 ayoyin da yake zaton cewa ba fassara su daidai ba tun daga suratul baqara har zuwa suratul nasi ya kawo su cikin wannan littafin. da ya zo karkashin wannan ayar inda Allah madaukin sarki ya ba da labarin yahudawa za su yi ɓarna su biyu kuma ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai musu kuba a wannan su biyu din ya tura musu da azzalimai a yi maganin su sai ya ce iya daga cikin kurakuran da malaman tafsirin musulunci suka yi a wajen fassara wannan aya taƙaita wannan bayani da wannan abubuwa da suka faru tsakanin waɗannan yahudawa a wancan zamani da rashin barin shi a buɗe har zuwa gobe kiyama ra'ayin cewar wannan abu ya riga ya faru ya wuce barnar ayyuta sau biyu kuma sun wuce wannan shi ne ra'ayin yawancin magabatan musulunci idan ka koma cikin tafsirin tabari abin da ya ce kenan al'imam al-qurtubi abin da ya ce kenan ibnu kasir al-makki abin da ya ce kenan al'imam al-baghawi abin da ya ce kenan sa'id hawa a cikin asasul qur'an abin da yake kenan da yawa daga cikin malaman tafsir abin da suka ce kai hatta al-imamu shimfifi cikin adwa'ul bayan abin da yake kenan mu kuma manhajar mu ta sunna manhaja ce ta salafiyya zaka fahimci ayoyin alqur'ani da girma amma a bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shi da salafiyya amma har ila yau mu musulmi ahlu sunna muna da imanin cewa magabata dan kwarai ba mala'iku bane mun san cewa su ba annabawa bane mun san cewa su ba ma'asumai bane za su yi kuskure a wani abu ta saboda haka idan aka yi wannan irin wannan istidraki bai nuna cewa an wulakanta su ko kuma an rage daga darajar su malamin ya zo da hujjoji kwakwara cewar wannan ayar Wata watakila ba abin da ya faru a zamanin annabi dawuda kwata-kwata ba shi ake nufi ba saboda haka ayar tana nan haƙila yau tana magana akan ɓarnar yahudawa kuma ubangiji allah subhanahu wata'ala yana nan daidai da su duk lokacin da suka yi barna allah zai rama a kansu yace idan ka dubi yakin kalimomin ayoyin alkur'ani duka ya zo da sigar istiqbal cewar wannan abu zai faru ne nan gaba ka dubi lafazin la tufsidunna fil ardi marratayn tufsidunna fi'l mudari' wa la ta'lunna fi'l mudari' fa idza jaa yana nufin yana yana nufin istiqbal liyasuu fi'l mudari' liyadkhulu fi'l mudari' yutabbiru ma'alau tatbira fi'alun mudari' duk wannan suna nuna cewa lokaci na nan gaba kuma waɗannan abubuwa suna iya ci gaba da faruwa ba wai sun gama faruwa sun wuce ba sannan yace abu na biyu Allah madaukin sarki lokacin da yace idan suka yi barna a wa'adin farko zai kama su da hukuma sai sai ba asna alaikum ibadan lana za mu turo muku da wa'ansu bayi namu ya ce ibadan lana ɗannan yana nufin cewa wa'annan bayin bayi ne masu daraja musulmi masu daraja wanda Allah subhanahu wataala yake so su domin ibafa anan idafatu takrimin wa tashrif to amma jaluta ba mutumin kirki bane buktu nasar ba mutumin kirki bane san jari ba bawan Allah ne na kwarai ba saboda haka wannan ayar ma wannan bangare na wannan ayar ma bata dace da su ba yace a ibadan lana wannan ya fi dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa kuma babu shakka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yahudawa sun yi barna alkur'ani mai girma ya nuna barnar su da yawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙi su ya kore su daga cikin barnarsu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ولما جاءهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على kafiri su ne tun lokacin da manzala sallallahu alaihi bai bayyana ba suna da sassofinsu a cikin littattafansu suke gewa larabawa akwai annabin karshen zamani zai zo ya bayyana in ya bayyana za mu bi shi annabinmu ne kaza kaza har ma suna alfahari da shi akan larabawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ba a cikin yahudawa ya fito ba ya fito cikin larabawa su suke hassana. حسنا من عند انفسه من بعد ما تبين لهم الحق اجي الله يتي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون sun shi fiye da amma sun ɓoye shi da hasiran an da a lokacin da manzala sallallahu ya fito kafa bihi sai suka butulce masa shine Allah yake fala'natullahi 'alal kafirin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya shigo garin Madina yayi hijira zuwa Madina ya zo ya tarar da Yahudawa kashi uku akwai Yahudawa banu Quraiba akwai Yahudawa banu Nazir akwai Yahudawa banu Qaynuqa dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya zauna da su suka rubuta yarjejeniya na zaman lafiya ba za mu kai muku farmaki ba ba za ku kai mana ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku yaƙe mu ba duk waɗanda suka taho daga waje za su yaƙe mu baki ɗaya da mu da ku za mu haɗa kai mu yaƙe su wannan yarjejeniyar jama'a an yi ba wannan mai yana nuna maka cewa ka zauna tare da kafirai ku yi yarjejeniya na zaman lafiya suna ne wannan jama'a mun gane ku yarjejeniya na zaman lafiya ba za mu kashe ku ba ba za mu kashe mu ba wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa idan kun ga misali an ga malamai masu rawani akan tebura sai aka kawo fastoci da rabran rabran su ba da irin shigan su akan tebura suna tattaunawa sa ci kai wa'ancan malaman munafikai ne munafikai ne wallahi tallahi ba daidai bane jama'a abin da ya shafi rayuwar duniya zaman lafiya ana tattaunawa da wanda ba musulmi ba ai ba kullum da za a yi ta faɗa ba ba manzala sallallahu salama ya yarjejena da su na zaman lafiya amma da yake shi ba yahudi ba a alkawari da shi ba yahudi bai taɓa riƙe maka alkawari dukkan su wannan ƙabilu guda uku sun sai da suka warware alkawarin ya kai lokuta daban-daban har sau goma suna kokarin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu kun karanta a hadisi mata da yahudiya da ta zo da zira'i wato da ainihin akuya ta sanya guba ta baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ya ci ya mutu Allah madaukin sarki ya tura masa da mala'ika ya ga masa akwai guba ya bari domin wannan gurin shine ahabbul lahmi ilaihi sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gurin su ya je unguwar za su tattauna da shi yana zuwa yana zama suka shirya da wani a bayansa ya tura mai dutse daga kan katanga kawai ya kashe shi a huta nan ma Allah madaukakin sarki ya turo masa da bala'ika ya sanar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bar gurin ƙarshe lokacin da aka yi yakin Ahza, musulmi suna mutum dubu uku ne an kai a cikin garin madina yahudawa banu ƙuraiza banu nazir banu kainuka suka haɗa kai da ƙuraishawa da mutanen najadu ba ta ɗan sojan sojoji sun kai mutum dubu goma suka zo suka kewaye madina za a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to ganin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya su daga madina ya kore su har yau jama'a wannan abin yana musu ciwo yahudawa suna ganin madina ta su ce fa har yau yana cikin map su sai sun dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatattake su ya kore su zuwa Khaibara su kuma ya kore su daga nan zuwa kasar Sha a zamanin sayyidina Umar bin Khattab shi ma haka yazo ya fatattake su daga Khaibara zuwa Sha a Sha din ma a zamanin khilafarsa ya fatattake su ya yaƙe su baitul maqdis da hannunsu haka suka ba shi suna ci suna gani gurin ya dawo hannun musulmi to shi wannan malamin yana ganin cewa fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ala ayi hal wannan ba shi ne babban abin da ya dade mu abin da ya shafi tarihi shin a da aka yi a a yanzu aka yi za a ci gaba da yi har zuwa gobe kiyama jama'a ba wannan ba shi ne damuwar mu ba domin inda shi ne damuwar mu da Allah madaukin sarki da kansa da ya bayyana wa'adu ulahuma ne kaza wa'adul akhirati ne kaza amma bai bayyana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa shi ma bai bayyana ba ya nuna cewa la sa'ila tahta zalik wannan ba damuwa ba ne abin da yake damuwa a gare mu mu shine ne menene darasin da yake cikin wannan aya haka ne jama'a menene darasin da za mu karu da shi a wannan aya Allah maɗaukin sarki ya fito mana da shi ƙarara sosai cewar yahudawa duk lokacin da kuka yi laifi sai mun kama ku da laifin daga nan duniya ba sai an kai can ba kuskuren da muke kullum kenan ana laifi ana laifi ana ganin cewa a matsayinka na musulmi Allah zai ba jinkiri sai san gobe kiyama zai saka maka wallahi ba haka bane a matsayinka na musulmi musulmi mumini idan kai laifi Allah Allah yana son ya kankare maka daga nan ka same shi a can sadar alim ba damuwa domin kamun can jama'a ba kyau kai kamun can wallahi ne shi yasa muke rashin lafiya shi yasa muke accident shi yasa ake samun rashin tsaro shi yasa ake samun tsoro shi yasa ake samun yunwa saboda laifin da muke yi Allah ya fito ya gaya musu ƙarala cewar in kuka yi in kuka yi barna a wa'adin farko zan rama zan muku kaza idan kuka yi a wa'adi na biyu zan turo muku da bayan mu za su yi muku kaza bai kare a nan ba wa ina ottum udina duk sanda kuka yi laifi sai mun rama kau to wannan ba kan banu isra'ila ne kawai ba wannan ka'ida ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da bawansa musulmi ne bawansa mumini ne ya aikata wani laifi ke ko wani zalunci ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wallahi bai barin sa sai ya kama shi da wannan abin tun daga nan duniya wani za a kama shi a nan a sake kama shi a can a kan laifi ɗaya irin suna Allah yake cewa lahun fi duniya khizyun wa lahun fil akhirati azabun azim wani kuma za a kama shi a nan a kan kare mai laifinsa daga nan in ya gamu da Allah shikenan ba damuwa wani kuma ba za a kama shi a nan ba za a mai talala wannan shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الله Amma عما inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar haka ba za ka yi laifi ka zauna ka ce ba za a kama ka ba sunna ce hatta a cikin littafin alkur'ani mai girma Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da ya same ku na musiba hannunku ne ya jawo ba ta sabata aidiku hannayenku da suka jawo wa yaku an kafir Allah bai kama ku da laifin baki ɗaya ba ya yace muku yawa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba Allah bai kama ku da laifin baki ɗaya kaɗan ne kawai idan wannan bai fito maka karara ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa jama'a ko wanda ya kai su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ya kai su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun je yaki yaki Uhud sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mun yi nasara ya ce da ruman maharba ku ku tsaya ku tsaya akan wannan dutse ko da kun gama mun yi nasara kan ku sauko kan ku sauko ku tsaya a gurin sai musulmi suka yi nasara aka fara koran kafirai sai sahabbai suka yi ijtihadin su suka ci a ah, to da mun yi nasara mai yin saura kawai mu je kawai a kwashi ganima sai suka sauko sahabban manzon Allah ne jama'a Allah ya bar su a filin a filin dadan fa ba a bar gurin ba Allah ya bar su Allah bai bar su ba Allah ya sa aka yi musu kata-kata har da shi kan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa mai goshi aka cire mai haƙori su shi da musulmi sahabbai suka dawo suna mamaki Allah ya ce awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qultum anna haza. ku tuna a yaƙin badar kun kashe mutum ɗari da arba'in a cikin arna a yakin uhud an kashe musulmi mutum saba'in kenan kisan da suka yi wa arnan ninkin ba ninki ne ko sai suka dawo suna cewa an na haza ta ina aka samu galaba a kanmu alasna ala alhaq ba muna kan gaskiya ba ba muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ba ba muna da tauhidi suna da shirka ba muna bautatawa Allah shi kare su suna bautatawa gumaka ba ya za a yi nasara a kanmu Allah ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallama kul ka ce da sahabanka huwa min indi anfusikum huwa min indi anfusikum ku kuka jawo ya kuka jawo kun sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana sabawa manzan Allah zaka zaka gani a zahiri kana sabawa Allah zaka gani a zahiri idan wannan bai fito karara ba je ka cikin suratun nisa Allah ya ce wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka na barna na musiba daga gare ka ne kai ka jawo kai ka jawo to yanzu muna cikin talauci wayo Allah muna cikin talauci haka ne ko a rashin tsaro ya yawa muna cikin rashin tsaro ga kidnapping ga bandit ga kaza jama'a waye dawo a'a ku ga mana gaskiya waye dawo na san ba ku gamsu ba <laughs> duk wannan ayoyin da muka karanto su baki daya wallahi alazim mu muka jawo wallahi alazim rantsan musulmi mu muka jawo yanzu ka dubi rayuwar musulmin Najeriya ka dubi kai ka dawo cikin garin plateau kawai garin plateau kawai ka dubi rayuwar yadda Allah ya ce mu rayuwar haka muke rayuwa idan sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam za a ce ku tsaya kan dutse su sauko mu abinda muke yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jiya jiya jiya jiya na ɗauki wani bawan Allah muna wucewa ta ring road zuwa unguwar azurfa sai ya nuna min wani gida a gurin wani gida da kusa da gidan mai sai ce malam ta san wannan gidan na ce wallahi ba sani na zan sani ba sai ce mun wallahi wannan gidan club ne na ƴaƴanmu hausawa musulmi nace to me ake yi a ciki yace wallahi duk wata fardar da ka sani duk wani laifin da Allah baya so a nan gurin ana yi wannan jiya jama'a mun san da wannan mun san da wannan mu muna wannan amma idan abu ya faru sai mu dola wani akwai mutumin da ya zo ya sami ni ke cewa kai arne ne ma arne ki zo ya same mu yake cewa a unguwarsu a unguwarsu akwai wani hotel shi wannan arnan shugaba ne ne wannan wannan unguwar shi yana tsoron wani abu mummuna ya faru da 'ya'yanmu musulmi a zo ana cewa sun kashe sun kashe musulmi abin da sai ya zo ne yake gyamana ya ce akwai hotel a unguwarsa shi ne mai unguwar ya ce idan dare ya yi ‘ya'yanmu ne musulmi cikin hijabi ake zuwa a sauke su a gurin fi kan mashin sai a sauke wata can fi kan mashin sai a sauke wata haka za a sauke su da yawa suwa suke neman su wai in yamirai ne wallahi al'azim aka cewa. wai har inyamuran suna gaya masa cewa 'ya'yan hausawa musulmi sun fi daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna irin wannan abubuwan kuma muna ganin shugabannin da suke zalunta mu kun ga dama kusa ta zaɓen shugabanni da shi wannan ya kusan sauka don mu shirya alhamdulillah wanda ya fi son sauka wani zai zo shi ma zai shekara hudu ko takwas muna nan yadda muke idan ba mu canza ba Allah ba zai canza ba idan ba mu canza ba Allah ba zai canza ba inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muna ta karanta ayoyi amma ba ma ba ma ba ma istisha'irin su Allah ba zai canza mana wannan yanayin ba har sai mun canza ɗabi'u har sai mun canza a wannan gabar nake ganin a maimakon mu dage abin da ya dame mu campaign a yi ta campaign a zaɓiwa ne a zaɓiwa ne wallahi al'azim kafin wannan lokacin gashi lokaci ya kusa gashi lokaci ya kusa abin da ya waje ba shine a yi declaring state of emergency na gyaran hali state of emergency na mai dokar ta ɓaci a kan gyaran hali kowa ya ji gyara halinsa malamai <clears throat> a kan membarorinsu su fito su gaya mutane gaskiya kowa ya gyara halinsa shugabanni barayin gwamnati suna nan da yawa a cikinmu ne fa ko kansula aka biyu da kansula da chairman da commissioner da minister da menene da wasu tsaya akwai wanda baya sata duk ba barayi bane jama'a illa man rahima Allah ba kaɗan ne a cikin su wanda zaka zo zaka fitar ka ce wannan kaza ɗan sandan mu ba kana magana 'yan sanda yanzu idan ka tara 'yan sanda goma aka ce maka kitiri wanda bai ce rashawa a ciki za ka samu biyu wato system ɗin da baki ɗaya idan ka ɗauki 'yan siyasa corruption in ka ɗauki sojoji corruption in ka ɗauki police corruption in ka ɗaiɗi gwamnoni corruption ministoci corruption kwamishinoni corruption chairman corruption kowa da kowa corruption 'yan kasuwa corruption ina yanzu yanzu babban misali da azumi ya zo haka ne ko watanni biyu uku a baya abubuwa da ɗan sauki azumi na zuwa sai komai ya tashi buhari da yanzu ba a ku ga mana wa yanzu ba kuɗi wa ya daga farashi a buhari ne ga gaskiya karara muna gani muna tutar da mu? muna ta zalunci kuna ganin Allah zai bar mu haka mai mutumin nan tun da ya zo duk da cewa ya kakkara kudin mai amma tun da mai ya je lita daya 165 haka abin yake baya canzawa kwanan nan an sayar da mai har 240 a lita har da 70 to dan Allah Buhari ne yayi a ku ga bana Buhari ne shi ya kara kudin mai lokacin da aka yi mashi yana can ya aiko da sako lalle lalle duk a kaba duk mai wanda yake da hannu a cikin wannan lamarin har yau ba ga wanda yake da hannu ba Najeriya kuna ganin kasa ce mai zanki to bari maka addu'a Allah ya baka Allah ya baka wannan kasar ka shugabance ta wallahi sai hawan jini ya kashe ka to wannan ne darasi babba wanda muke ɗauka a cikin wannan karatu a nan ayoyi da muka karanta muna fatan allah madaukin sarki ya ba mu ikon gyara halayenmu allah ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah gyara mana shugabanninmu Allah ba mu shugabanni na kwarai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين